domin domin yakan koru yakan zama shi din ma ya koru kamar yadda sharaɗin ya koru kamar yadda mukaddam din ya koru ya zama tsari din ma ya koru dan an to koruwa ta ta kore ta fuskar yanke lalle lalle shi ma ya zama bai samu ba a wani ke ma da ko ko a ba lalle lalle ba amma ta ya zama wato ya koru yadda shi ne bukatar biyu sharafin yake ya kori lalle lalle wata rata wani wakacin za ka wani tsara ba a kafar a ce an za ka balo tsara da ta yi tsara za ka balo tsara ba ya karfar saduwa ba ya karfar a ce dan shi wancan bukatar din an kore shi to shi ma ya zamo ya kuru a sai sai zamo duk da an kore bukatar din amma shi yana nan an kore bukatar ɗin amma shi yana nan shi yasa ba wai bai karbi ittisali da bukatar ɗin ba balle har a ce dan an kore bukatar ɗin shi ma an kore shi in la ka ba duk isala ne la ka ba duk isala wa taratan la ka ba duk isala to kura da da wayannan halayen guda uku akwai halin ne da shi ma tare yake koruwa yake a bayanin da yake koruwa amma ba wai yanke ba ya ya koru da ya yi yau koruwa akwai halin da yake san ma ba ya koru ka ji wa yana kada ya guda uku za a yi bayanin sa nan gaba yau wa ne sadaka ce na hawa da din da aka faɗa halaye guda uku da aka faɗa da shi tani wa'amma tali fa hawa na sadaka ce a hawa ne sai ne ko da zai tafi kada a wani kimala wata harkar da wani fisara a yanar hali guda uku kenan sun mai kamar soto a saka inda adali wujudi mazmumin ciwon mukaddami bayan tafi la shakka inda adali wujudi mazmumin ciwon mukaddami bayan tafi sayan tafi fada ya da nuni da ta da fada ya ara sayan tafi fada ya da nuni da ta da fi da sayan tafi lafiyarta to shi ma dai ta da zai zamo ya kuma an ce yana da halaye guda uku yana da halaye guda uku to hali na farko shi ne inda shi ma zai zamo ya kuma to sayan tafi lokacin da yake kai sharafin ya kori shi ma ya koro a ce isnatu malzumin domin kore abu wanda yake allizince shi musawin wanda kuma yake daidai da lazumin nasa ya zamo lazumin ba shi da wata hanya shi ma kuma ba shi da wata hanya sun haɗu da junan au da ba na fayar da lazumin ya kore ya wajabta kore abin da yake ya lizince shi ya wajabta kore abin da yake ya lizince shi yanzu misali ba abin da zai sa a ce a zahar ta waje ba sai in rana ta karkata daga tsakiya kuma ce lauza na fi shamsu la waje ba zuhuru lauza na fi shamsu la waje ba zuhuru inda daga nan za a fahimci cewa rana ba ta karkata daga tsakiya ba a ke ma kuma kenan a zahar din ba ta waje ba ba a zahar ba ta da wani sababi da yake wajen tata sai wato karkatar rana ta ta tsakiya inda wannan shi ne lokacinta idan dai bata karkata daga tsakiya ba a zahar bata waje ba ko bila shakkin ba da kokonto ba a ba da zai ba da kishiyar wannan fahimta a wannan ba wani kokonto a kai inda dai aka kore malzumi wanda yake musawi to haka ya lizunta a ce ba lazumin ba inda an kore malzumi wanda yake musawi to ba lazumin ba kenan ko aka ce yanzu kan ba rana ba rana to an yanzu kan ba haske ba haske to an san kenan a ce ba rana tunda da a ce masalan an ce da laukana laukana fi shamsu bali'a ya kana naharu mawjuda to kaga yanzu tunda an kore hudowar rana an kore zamowa ana cikin yini ko ana cikin haske tunda ba wani abu da yake kawo a zamo ana cikin yini sai fitowar rana shi yasa wannan malzumi ne wanda yake misali da zarar an kore shi ya nuna cewa lazumin makuwa ya kuru lazumin shi ne zamowa ana cikin raɗi shi ne lazumi da ta zamowar rana ta fito ita rana malzuma ce ko fito wata malzuma ce mini ya lisince fitowar ta ta shiga cikin ya lisince fitowar ta ta ko to wannan baitin kenan sai mu sake maimaita ni ka kaulihi lauka na fi shamsu lakan موجودا النهار في كل مكان كقوله لو كانت الشمس لكان موجودا النهار في كل مكان كقوله كقوله ina misali inda zai zamo inda yake sharadin ya koro a ce jawabin ma ya koro wato tunda mukaddamin ya koro a ce talibin ma ya koro kamar inda kace lauka na fi shamsu lauka na fi shamsu lakana naharu mawjuda da ake rana ta fito da sai a ce an shiga cikin yini to yanzu tunda an ce ita lau abin da take nunawa shine koruwar sharadin shine cewa to ranar ba ta fito ba daga haka ko inda zamowa ana cikin yini yana da zanta cewa rana ta fito to tunda dai ranar ba ta fito ba sai ba a cikin yini shi yasa zamowa cikin yini ma ya fito a nan shi ne tare tare din ya koru saboda koruwar bukatar lautala a cikin su da ce wato rana ta fito da ta a kudu da nin naharu da sai a ce rana ta fito fi kulli makan a ko'ina da kaulihi kamar faɗinsa lauka na fi shamsu ko da a ce rana ta fito lakan kudu da nin naharu da rana yini sai ya zamo ana cikin sa fi kulli makan a duk inda rana ta fito ko a duk inda rana ta fito to wannan wato misali ne na inda yake shi talib ya ci mukaddam ba shi da wani abu da yake saboda shi in ba mukaddamin ba ba shi da wani abu wanda yake saboda shi in ba mukaddamin ba shi ya sa kenan dole in an kore mukaddamin shi ma ya zamo ya koro in an kore mukaddamin to shi ma ya koro da wannan baitin kenan sai mu maimaita masa ba ƙwarai kuwa shi tarin shi ne lazumin shi ko malzumin shi ne mukaddamin shi ne malzumin a zamowa za ka iya cewa haka shi aka nufin cewa zamowa ana cikin yini ya nufin cewa haka ya nufin cewa fitowar rana ba na za a ce rana ta faɗi ba ta fito ba amma ana cikin yini kaga zamowa ana cikin yini ya nufin cewa fitowa rana ta fito sai rana ba ta fito ba a cikin yini to sai maka a wani bahari ne haka ne ya zama wani rarrabe wani wani aruri ne da wani rarrabe na rajazi wani wata arurar ce wani rarrabe kuma shi na rajazi yake da shi zakar dahara na daru arurai guda ne rarrabe biyar ko to wace ta ciki kenan an ce baharun rajazi ne دهرها دار بها القلب سالم وقد حاج قلبي بها القلب جاهد يكن وقد حاج قلبي منزل ثم قد عقل وقد شجع قد شجع مستسلا تعدي ينادى كاني wanda yake mai ta illa shi da ko ba wanda yake an masa jazu ba an yi masa sai tasiri kagan ake wato an masa tazini kenan ko shi ba ba a masa ko sai wanda yake ko majluli ma dai ta yi ko a cece ko majlulu hajj zagilu hujji tsakani to hanya akwai arura da take masa tura ƙarurarsa ne guda hudu ne wato da yake ta zo mustaqbilin ko sai kuma wacce take majdu'a ko sai wadda take mashdura sai wadda take manhuka su ke nan ƙaruran nasu guda hudu ba wadda take mashdura kenan ita wadda take cikakkiyar ita ce tana da rarrabe biyu tana da rarrabe kamar ta tana kuma da rarrabe makaroni ko ko amma sauran guda uku kowace tana da rarrabe daidai ko sai ya sa gaba ɗaya ma da mai ba a yi masa tazili cewa a kai bahari na biyar da na uku ne a ke wamma yiwu haƙi zai yi luko bisa ɗin haƙi ta gaban da ke ba tsayar ba da zuwa ne abin da yake akwai baharu fari ne to da yawa malamai a wakar da suke a baharu na jirgi in waje ya kore musu sai a sun aro baharu fari sun jefa to amma ba a jiya a duba a bai sun ci guda dubu da biyu ne akwai inda yake koya aro baharu fari a ce a fiye da ilimin mali akwai da yake ya abu babu sare a duba a gani yaro ya bai din yake ka kaulihi mutafilun lauka na dai mutafilun shamsu lama laka ke ko shamsu laka mu aha ma مضيعات يا فاعل مبتدئا يا اخي مفعولات تقوم مبتدئا الى كقوله متفعل لو كان متفعل يتفاجئ شمس لك مبتدئا ya kuma aka yi neman kula ta koma haka akwai tsayi a cikin ko an sha ce na da kuma su ba ta san wuri ya ga ba makula da ce kuma ko ko makula mutum ya ta samu a kenan zai zama shi ma ya kori lalle lalle tun da dai shi sharaɗin an yi hukunci a kansa da cewa lalle korarre ne mutane ne mutane ne lalle lalle to a ya zama ba shi da wani ba ba shi da wani sababi shi jawabin sai sharaɗin nan sharaɗin da yake mutane to shi din ma sai zama mutane din kenan to hali na farko kenan tun da an faɗa cewa an matali ba wa la salasatil ahwali to hali na biyu ko shi aka fara faɗa a wannan baitin aka ce aka manan tifahu amma sana ya yi shi jawab ya zamo ya koru daga koruwar sharadin ta yi ya zamo ya koru ta yi kuma kenan ya zamo bai koru ba ta ya zamo ya koru ta ya zamo bai koru ba to in menene in ba in ka da fini lil muqaddami halal idan ya zamo akwai abin da zai iya tsayawa matsayin sharadin a cikinsa idan ya zamo sharadin nan da aka faɗa akwai wani abu da zai iya tsayawa matsayinsa wajen zamowa sababi ga jawab kamar yadda nan gaba za a faɗa misali idan ka ce launa mazaidun lan ta gara hukumu da zaidu ya yi bacci da alwalarsa ta warware da zaidu ya yi bacci da alwalarsa ta warware to yanzu tun da warwarewa alwala tana da sabubba da yawa bacci ɗaya ne kawai daga ciki ta yi mutum bai bacci ba ya yi bawali ta yi bai bawali ba riri ta fita ya fita daga gare shi kowanne daga cikin wannan zai iya zamowa sababin alwala yanzu ka ce launa ma zai kullan ta kara huhu ka nuna cewa zai bi bai bacci ba amma cewa alwalarsa ba ta warware ba wannan ba lalle ba ta yiwu duk da cewa bai baccin ba amma alwalar ta ta ta warware tun da warwarewa alwalar akwai sabubba da dama masu sabauta a kadin shi yasa cewa bai baccin ba ba wai ya nuna cewa lalle alwalar tana nan ba ta yi alwalar tana nan ba a samu baccin ba ba kuma a sami ragowar mutila su abubuwan da suke kata alwala ba ta yiwu alwalar ta fita warware saboda ko da bai bacci ba ya aikata wani abu daga cikin mutila su abubuwan da ke bata alwala to shi ne wannan wato ne ke ihtimalin ke da shi ne fuska ta biyu kadiyar da bai kadan kadiyar da bai kadan a wani ihtimala to wannan ke na wanda yake a yin tifa'i ihtimala a shi ne misalin da biyu a sai mu mai mai tabaitin ko rattabu alaihi rattabu alaihi hazar tani قد يترتب عليه هذا الثالث التي لا يلزم في زلحان قد يترتب عليه هذا الثالث قد يترتب قد يترتب إن أنصف وأنا أبو الذي سيعمل في مقدم لهذا الثالث في وأن الثالث جواب قد يترتب زي زموا يجر عليه أكثر yanzu zai iya zamowa ya jiru a kansa sannan to a sannan kore tali don an ce an kore mukaddamin la yanzu ba a tutuwa fi zauka da irin nan wajen a wannan wajen sai zamo ba lalle don an ce shi mukaddamin wato sharadin bai afku ba a ce jawabin ma bai afku ba to haka ba lalle ba ne ta yi duk da cewa sharafin bai afku ba amma jawabin ya afku saboda wani dalili eh saboda akwai wani abu daban wanda zai iya tsayawa matsayin sharafin ka kauli ina misali kamar inda kake launa mazaidun lanta karawo da zai ya yi bacci da halalasta ta wani to yanzu daga nan za a gane cewa bai bacci ba amma kuma ba za a gane cewa alwala ta saba ta warware ba saboda bayan bacci akwai wasu abubuwan wanda suke warware alwala shi ne fagayin zannauni wani abin daban ba bacci ba na farko shi ma ya bai bacci ba amma ya taɓa jikin mace duka wannan halin ba baccin amma alwalar ta warware ya sa kama irin nan lauta so don sharaɗi wanda yake ya isa amma ba dole ba irin aka samu sharaɗi wanda za a ce eh ya isa amma kuma ba wai dole sai da shi ba shi din ma ya isa amma ba dole sai sai da shi ba wannan kenan an gama na biyu kenan shi ne wanda yake yi ihtimali ko wanda aka ce yana yi ihtimali da ce ala salafatul ahwali da ma an faɗa cewa akwai inda yake na an kore sharadin lalle jawabin ya koru kenan ya zama kenan wato sharadi ne wanda yake lafi in ba shi ba za a yi abu ba in ba shi ba abu ko wannan shi ne na farko sai kuma sharadi wanda yake ya isa amma ba lazimi ba ko kamar wannan na na biyu kenan sharadi ne wanda shi ma ya isa ya haddasa abu amma ba wai sai lalle da shi ba ko ba shi a yi ko da ba shi a yi to saura ɗaya na ƙarshe kenan ba lalle ne a cikin sharadin ya koru jawabin ma ya koru ba ita dai lauki inda ta zo a tafiye ta nuna cewa sharadin ya koru amma dangane da jawabin ko wannan akwai halaye uku akwai inda yake lalle shi ma sai zamo ya koru akwai kuma inda yake ba lalle din ba shi ne wannan to na misali wani misali daban ban da wannan launa misali ranka ta ya iya samun misali ko da dai sha ruwa ba haka ne in ji turon ba ta dace da su ba لو حلل زيد لاستفاد عما بيزوبة يسا معنى لي أكيد يسام فائدة وقوم شايفة إني كتي ما أفاي فائدة وقوم قوم فائدة Lake ya to bai ci gurasa ba amma ba da ne bai goshin ba ko ta yi wato ya ci kuma ba da za a kai shi wannan yau wani cewa shi ma talibin ya koru shi ya sa na nau'in farko ne kamar nake yadda aka faɗa ma cewa yau din mai tafi na rana za a yi taron nan a Legas. da ake kawo jirgin sama ai da ka samu halartar taron to wannan daga wanne ne na farkon ne ko wanda yake in yi zai ya kan mota wata cikin ya gure ko bare amma a matsalan da ake kajiyo da kai ma ta samu zuwa da ɗari lil sai alif da nan sai jini da wau da alif sai kuma ba sannan sannan